a ɗauka hey aminye Arauna! Ka tafi a ɗauka. a ɗauka hey idan ina waje wannan ya zama kamar murɗa sautin rediyo ko in ƙara ko in rage shi yadda nake so sai abin da na ce wannan ikon nawa ne to yanzu na ba da umarni a <laughs> duniya masakin kunu bellabi ta a hankali kai taskabi ta a hankali duniya masakin kunu taskabi ta a hankali taska a jajuwa bakar tashi a tashi lafiya gwara je ne haka gwa da sassafen nan na ga ya sa ka wankin mota wani wurin ya ce za ka kai shi alaji eh kira na iya ce kawai da ya busa wusa na je a guje sai ce a zo a fito da mota a wanke ta amma dai bai faɗa mun inda za mu je shikenan iya abin da ka sani ta za ki ƙarya ne taska wai me ake ciki ne game da mai babu fa fahimce ki jiya dube ni da kyau ƙarya kake yi munafiki kana nufin baka san abin da ake ciki ba ya kori kowa a gidan nan ya yi wa kowa alkawarin kuɗi ya kuma zo ya nuna kaman bai san da maganan ba to hajiya sha'ani irin wannan dai ni ban san me zan iya cewa ba kuma masu saniya a hannu ba ku wani hali yake ciki balantana mu da muke jiran ƙaho. To ai ka san hanyar kulle-kulle ai kashi daban-daban. Ka bullo mana da wata hanyar mana. Wato hajiya saboda nan abin da za a yi sai dai a nemi su ɗauko. Allah. Allah wallahi. Hajiya ki je ciki na gama wanke wanke motar nan sai zuwa sabe. Ke sabura. Hajiya sannu. Ke da kike kici kina aikin abinci me ya kawo ki nan wurin? A daman wajen taska na zo. Kamar ya. A? Ai shi ne yake wuce min gaba wajen soyayyenmu da indiye. Eh? Ba wani nan. Wallahi sai na faɗa. Ran nan ba kai ne ka zo. Da Allah da Ke faɗa in ji menene? Hajiyar ɗaya ki ji. A'a. Sha'ani irin na Sabira. kwana biyu ne kika lura da yanayin ta wallahi duk ta riga ta fara sabira faɗa mun menene da yake ji hajiya wallahi in kika ji abin nan zaki ga kawai zance take kamar ta auka taska sabara faɗa mu menene ajiya kake biye ta to shikenan tunda dai zaki mishi man ku je ku karata ni barin je kama ruwan da shine na bashi kuɗi na ce je yiwo mini belin indiya shine ya anta zai je yau kuɗi kuɗi kika bashi mm. na shiga uku muna ji kala kala a gidan nan da wanne zan ji ajiya dama ke ma ba kya son eh, eh, tarayya ta da indiya ne shiru kama hanya ki wuce ciki ni na taba jin rayuwa irin wannan wannan wata irin rayuwa ce kullum mutum a wulakance dan Allah daga ta Madina can kika fara magana ba za ki taba barin dan adam ya tahi ba saboda ke ka ce waya ki to naji yi maganar ka yanzu duk wannan magana da nake a cikin gidan tsohon nawa nake na ji. Kaya a gidan tsohonka kake, ni kuma ka banni a bariki kullun jiran tsammani nake. Kai da ka ce min da an yi uku za ka zo mu tafi tare? A'a Madina, ba mutuwa ya ba fa. Ke me yasa daga an fara magana sai ki ringa tsoho na fatan mutuwa ne? Ko dan ba tsohon ki bane? To, naji tsohonka ne, amma ai kai ka fara kira mai mutuwa. To in ne tsoho na fatan mutuwa, ai tsoho na ne ba naki ba ko? Hm, lallai dan kwambo, wulakancin nan naka kullun ƙara gaba yake yi. kai da Allah gafara zakariya kawai zan kira ki madina kai ina za ka kamar ya ya na ga talo-talo za ka wuce dakin kanwata ne sai ka ci wani dan agwagwa ina za ka kai wai waye kai ne matukun? kai waye kai kai ya kamata in tambaya waye kai ko dan share-sharen ɗakin kanwatawa ne kaga nayi kama da mutumin da zai yi share-share kai dai ba mai gyaran wuta ba kuma ba mai gyaran tv ba me zai kai ka ɗakin ta kana so ka sani ka san waye ni eh who is kai okay malam dube da kyau a lagos babu wanda bai sani ba da yarabawa da inyamurai da hausa da suke lagos. babu wanda bai sani ba a gidan wasa ina ka sani alaba ka sani ko a fafa ko a gege kana so ka san waye ni eh who is kai dan Allah na da man sai ba haka kake ba Allah wallahi na dauka dan ka ya kai ne wallahi na gidan dan wa dan ka ya kai sai ka je ka zabi biri ba so je kai dan Allah ka ya dan Allah dan darajar mamman ka dan Allah ka ya bazuka wai ina dan kumbe ya shiga ni ya kamata ya zo mu yi mu gama maganan nan in ya so sai ku tattara ku tafi ni baby na ya kusa zuwa Baby kuma kin haihu yaushe nin buzuka yaushe ne ta yaure na ji ta ce baby. kai hmm, lalle kai timi ne wallahi muna tafa da kifin rijiya wa mu sani ba idan aka ce baby. saurayi mai kula da ita in ta entertainment ɗinta to saurayi eh in ta entertainment ɗinta eh mana saurayi na na ce baby. Ayya. Kai, amma kuna daddabara fa. Yamwana. To ai bari ka ji, ai wai zamani ne zuwa dinga faɗar wannan. Da girman ka ce maka bebi. Ko su ce mai optimizing. Ayya. Zamani ne ai. Da girman mutu a ce mashi bebi. Ihu. Kai da Allah gafara can. Ya za a ka zo min cikin gida kana min ihu akan me kada ka sake min ihu a cikin gida na gaya maka. ba murya ya dan umma nake ji ba ihun sa nake ji a wallahi murya sa ko ka baby me haka wai wannan din baby haba dan Allah dan annabi yayana ne fa eh wannan shine baby kai da Allah gafara ta rufe mutane baki shine Haba an fara babban wanmu ne fa kai waye an fara a an fara wani dan drama mu ne da yake zuwa gidan wasa na dama ya kuwa ka kalle ni sama da ƙasa ka gane ma kama da dan drama a na ga yana saka kirezi irin wannan su kuma waɗannan suwaye yayye na ne fa ubanmu ɗaya ba uwar mu ɗaya ba kowa da uwarsa amma ubanmu ɗaya mu yan wanta ne na jini baby wannan wannan ba dan kibo wallahi ba dan daraja kibo wallahi sai na tafi da shi kai kuma wallahi wallahi ba an fara ba ko an gama ne na rantse da girman Allah kai ma sai ka bi shi sai na yi maganin ku wallahi mahaukatan banza kawai tashi bar shi da Allah da ko mun hula da ko mun hula ko tana kaina ne ta ina ina yake ne ya wuce ke ina yake cewa zai tafi da mutum ta dijan baka san wannan ba kenan wannan idan ya rike ka yadda ke ka duk duniya babu wanda ya isa ya karbe ka kuma in ya batar da kai ka badda to dan mafiya ne kenan kaga dan iskan yaro sai ka an mabba kare a ya karfin tsiya gare shi ai da isa'a da wushe shena a kafa ban san san da jikin kangon nan ba sai na ji ni ribis kawai wai da Allah wannan yaron waye shi Aliboy kenan ya ji ta ko wannan idan ya rike ka yadda ke ka a garin nan duk duniya babu wanda ya isa ya karbe ka. Eh, au, ni ne Ali Boy. Ali Boy! Ah. Ba Ali Boy ba Ali Zaki. Kara kira shi, dan Allah, dan Annabi kara kira shi. Mu ji da iya dukan da ya wannan bawan Allah. Dan wallahi daga gani wannan mutumin da ke ganin sa dan mafiya ne. Babbar bukatarsa shine ya tafi da mu ya je ya sai da mu a yayyanki a gaggasa. Shi din dai a yanke a gaggasa saboda miliyan biyar biyar ta karu Abin da ya yi shi ba shi ya yi ni ba shi ya yi ki. ce Sabira, Sabira zo nan, zo nan. Kin san Allah? Eh. Daga yau, daga yau kika sake zuwa kika samu wani ko hajiya kika gaya masa cewa kin bani kuɗi a yau belin inde? Kin san yadda ake kaza gidan gona? A ni na sani, kai ka sani. To kaza gidan gona idan za a yanka ta. Mm. haka ake take ta ƙasa a yanka ta sannan a same ta a fuffige gashin ta a girgiba ta da wuka a mm. ɗebe ta ruwan zafi na tsabalbala a zuba ta a ciki in an zuba ta a ciki sai ta dahu mm. a ɗauko a zuba ta a cikin abin tattasai da tumatir eh. ta dahu to haka zan miki in kika ƙara zuwa kika ce wani kin bani kuɗi zan yi belin indiya ko kika ga hajiya sai na yanka ki ne miki yanda ake wa kaza gidan gona la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daman kai ne taska kai ne tsaya idan yana gaya ce akwai baya a gidan da ba tsaya ba ne wallahi yana gaya haji. tashin hankali to na san na shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu duk wanda ya shigo gidan da sai ta ce ni ma yi da shakken baki na nace ni ma yi kina ji na ya ta azumi eh. yanga ke yar gaban goshin alhaji ne ki je ki roƙa min alhaji ya bar gin ya tsauna a gidan nan in oh, mama ni ban san yadda zan fara ce min baba ba kwana biyu ne duk a rikice yake ba a gane kansa to azima ba dai dan uwanku ne ko da ba haɗu ta ko ina ba an haɗu ta guri na kuma azima ni na cin tsaya na zu. a zuciyata daga bangaren arewa billahi lazi kina daga sama sama gaba ɗaya in na yi hiru nake jin wani bul bul kai haba da Allah ana kokarin ɗaura igiya kana kokarin kwance shi wayo an wayo an kayo ne tirye ne kayo ne ne Ke? Ke cigeri. Menene haka kuma? Ke cigeri. Waye zai cinye ki? Maye ne. Waye kuma maye? An kan a ina jin karen makota ne dan lako. Taska ne. Ya ce ah. zai kama ni ya yanka ni ya fiffige gashi ya yayyanka nama na ya zuba a tukunya. Ya zuba a tukunya ya dahu ya cinye nama na. Shi ya sha romo na, sha gona. ya ce har da lemo zai sha na ta shigo hajiya billahi azimu kar ku yarda da abin da ke faɗa wannan yarinya ta fara shaye-shaye wani irin kuma shaye-shaye ba daɗin ji nan bayan na ganta ta zuba a kadangare ido tana lasar baki nake cewa me haka sabira Wace ta ce ni ne maye wannan ta kallon ta ce ni ne maye yaushe na fara ce ce maye dai bada maye dai Allah shaye shaye kika fara gare ki ni dai da Allah ya kira ba da taska maye ne wallahi ya sai kun duba azima kin ba ku duba lamarin nan sabira tana bukata a dubeta ta sosai hajiya kin sa ai eh, ai kwarkwarce ba kai akwai kan cewa kai eh naji naji ai kai dan bakin ciki ne nan nace ba na son ka ne eh. To, ajiya kira. Kula da ita. Ajiya, na Allah da gaske ne taska zai cinye nama na. A'a kwantar da hankalinki ba zan bari ya cinye ki ba. Mm. Yau wajiya, an na ji daɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya alhaji. Ya, taska an shigo? Eh wallahi alhaji. To ya, an wanke mota? An kammala alhaji. an kammala komai tana nan na share ta tas ta yi kyalli sai ka ce mu dubi yawwa to a je a tuka ta ta fuskanci kofar fita yawwa tafiya ga mu to yawwa eh eh to shike kuma ka je ka kinsa kayanka na'am kai ma dan kayanka a eh. cikin abin nan domin tafiya ga mu eh ina kuma zaka tafi kai da baka da cikakken lafiya gona zan in san zuwa magaji da wuri dinnan ya ce min komai abubuwa sun bunƙasa saboda haka kin san kuma da kwana biyu da ban je waɗannan ya kamata in je ko da sati biyu in je saboda haka in zaga in gane ma kaina ko ba ka ba saboda haka kai ka je ka kwashi ɗan kwamutsanka ka ɗan saka abin nan ka kimta za mu tafi to alhaji ina ganin ni barin je in haɗa kayan na kafin ka gama shirya a'a ni na riga na gama shiryawa jiran ka nake ke sai ki je ki kwashi kayana a kimta min cikin akwatin kin gane ko da gwangwanin angur ina guda biyu da kuma kwalaban zuma kin ji sanan da mayafe na guda biyu bargon na naka mai jikin mage ko <laughs> shi fa a sai kin gane <laughs> yawa to shi kenan dan je ku je yawa sai a saka mun a cikin mota yawa dama fa ta samu eh wallahi <laughs> a tafi gidan gona yawwa alai mado alai mado alai mado alai mado ba wani alaji mado ina kuɗi na yake wato mado irin ku ba sa cin riba zaman duniya kai ba za ka yi haƙuri ba ne wai baka ji ana koyi da sahabbai bane mutanen kwarai kai ba za ka yi koyi da su ba ka ringa haƙuri Allahu akbar daga tambayar kuɗi na sai wannan magana ta biyo ba to abin da nake so in gaya maka yanzu zancen nan da ake nake maka ana gab da yi mana rabon gado alhaji namu alhaji alhaji na ba to alhaji namu ne zai raba 'ya'yansa kuɗaɗe manya-manyan kuɗaɗe kuma har da mu a ciki to a ina aka taɓa irin wannan mutum da ransa a raba gado lai taska ba za ka gane ba raban gado ba ne ina abin da irin manyan masu kuɗi suke wa 'ya'yansu irin falatsin miya ɗin nan irin kundame ne bari in muku wani abu Mm. to irinsa ne za a raba kowa ya samu to kai yanzu taska da kake ta wannan maganganun kai kana ganin akalla kai da bakinsa ba nawa za ka samu abinda nake lissafi ni dai zan samu wajen miliyan uku miliyan uku ba ai ba miliyan uku kaɗai ba ne har da aikin hajji ba za a kai ni sannan kuma zai ban min wannan mota ta da nake kai shi unguwa ita ma eh gaskiya dan an baka wannan mota abu a faɗi baya lokacin abu miliyan ne fa zan a zaune ba kake kallo na kai ta dariya shi sa in nazo wani lokacin ka daina min gaisuwa irin ta abin nan ka ringa dan daga min hannu haka da gaskiya wallahi Yawa malam madu to yanzu abin da za idan Allah katin nan zaka dan kara mu hmm, wallahi ba na abu da shi ba ƴaƴansa zan kirawo sai sun zo za a bada kuɗin mun ba zo ni ba zan samu ba Allah kira zan yi kai tunda na ga hankalinka bai kwanta bari mu fito ma a mutum duk katin dubu daya a dubu biyar yake idan ka yarda alƙawari fa taska da gaske nake maka wannan ba magana wasa bace ka sa ranka inuwa za ka samu kuɗi a hannuna zan maka fallatsi kai ma in dai aka yi mu fallatsin miya ale taska ale taska ka ce mun kusa farawar shagari walle na gaya maka mai miloniya ne a zaune a kusa da kai na abun nan ka bagani haka billahi azim mai kuɗi ne ni ni na san bayan ma an ba da wannan miliyan uku hmm. to yaran alkhairin da nake musu wajen kiransa a waya kowanne sai ya bi da wata dubu ɗari ya kara min to ko ban zana wannan zaka samu a guri na Allah wallahi <laughs> ba na katin da Allah ya haƙuri ba ni gana ta gaskiya tun da wannan shawarar taƙiwa dama na kira ku ne domin ku kwana a gidan nan domin mu tattauna mu san yadda za mu bullo baba amma tun da yaƙi gaskiya ku tattara ina ku ina ku kuban min gidana saboda shi wancan din ma kaga abin da ya je sai da ya ci ma saurayi na mutunci ya wulakanta shi ya mai cin mutunci to dan me zai zauna min a gida ke magana saurayinki ba shine gaban mu ba tunda da kin ce mu tashi mu tafi to sallama ko ba ta yiwu ba dole ki shiga cikin gida ki kawo mana kuɗin mota mu tafi don ki kika gayyace mu ai wallahi tallahi ba za ku zauna min a cikin gidan nan ba sai kun tattara ina ku ina ku kun ban min cikin gidana wallahi me za ku samu anan babu abin da za ku samu don haka ku kama gaban ku ke juli juli dakata kada ka ƙara kira na da me juli sai ka ce wata sabulu zuli dai to zuli bari ki ji ya zama dole ki shiga ki fito tun da Allah ya baki saurayi da ana rufa ma juna sirri ko ba haka ba mu gaba da mu ba wani wanda na da budurwa da za a iya mora kobo ki tashi ki shiga ki same shi ba ki dan wani abu ki sallame mu mu ba maganan cin mutunci a cikin zumunci samu wani abu in ba ku tafi wallahi to bari wannan ya shiga kunnan na rantse da Allah babu nerar da zan ba ku dole ku ban min gidana dan na rantse da Allah wanda ya isa dole in muku check out check out sai ka ce wasu kwamishinoni ina cikin out yake ta babu mu kuɗin mota kawai ke zuli kin fi kowa sanin tsakanin sama da ƙasa dai akwai tazara ko ba ƙarama ba to ki shiga wurin wancan koɗaɗɗen mai zubin dijan can ya baki abin da zai baki ki zo ki sallame mu mu kama hanya mu kara gaba ya kina ta magana tsakanin mu da ke kamar mutum da mutum wallahi in baki sallame mu ba mun kama hanya mun hau hanya za mu mai da ke ta zaku kowa a cikin mu sai ya miki mari hudu tsakanin kuncin hagu da na dama. Kai da Allah gafara can huhun ma'ahu, wacce barazana za ka yi min? Bayan ka san ni na san ka, babu wani burga da za ka yi min, kuma wannan burgar ba shi zai sa ni ɗauko kuɗi in bada ba ko kuma in sa shan haka ba zan bada ba. Duk abin da kaga za ka iya yi ka yi don haka ina daidai da zamanin ka a yanzu. Zuli, ya duniya. Ah, tani ai ta kiran ku a waya ba za ku daga taska hajiya wai me ake ciki ne na ji ka shiru ka binne a cikin duhu ina ta kokarin kiran su ne gaba ɗaya in so samu mu haɗa can eh eh, eh eh haka ni kira su kake kira su to <laughs> sai ba kati a wayar na dan leka kuma shi guri mai kati ya ce ba zai bayar ba to ka zagayo da ka karɓi ɗari biyar ka sa kati to aiko na gode amma da zaki turo sabira da ita akwai yan naira arba'in a ciki sai in fara ragewa to saboda so nake na ga kafin ya gani na ɗan leƙa ai kai ya ji ni ba zai ji ba baya kusa to yawwa ta shiga Madina bala'i ce da Allah ku saurara na jin taska ne hallo taska yawa ya dan gombo wai ku ina kuka shiga ne ana ta neman wayoyinku ba a samu ya kai Allah wadaran waya a hannun kannanka ba wanda ban kira ba amma ban samu wayarsa ba wai ina kuka shiga ne dan Allah kai magana a hankali dodon kunne na kar ka fasa min shi kaga da Allah yanzu ina sauran yan uwanka suke ina bazuka ina zuli ina indiya ina zaidu ina hawa kuna tare eh muna ga indiya ga zuli ga bazuka dai muna guri daya ina hauwa ba ina zaidu ka hauwa da zaidu an san shiga duniya ban san ina suke ba to duk inda kuke ku tattaro su ku taho gidan gona an gano inda arziki yake gashi za mu wuce a ba Allah wallahi gani da alhaji za mu huce can a can ake tara kuɗin da haka ku taho can za mu huce yanzu alhamdulillah wallahi na gaya ma da gaske to ku je zan tattaro sauran muna hanya ga munan tahowa ma kai <laughs> alhamdulillah Allah ya ƙara mu annabi daraja wayo Allah na ya dan kwambo na ya aka yi ne naji ka gama waya yanzu i i ya rainin wayo ba da an ce kuɗin mota kin ce a'a yanzu aziki ya zo haba kin ga dole ki shiga ciki gurin shi wannan dijan ki samo mana kudin mota ko doguwar tafiya ce alheri ne ya zo tafi da mana jaki jaki jaki to alhaji bayanin da na ce zan mara nan kaga da nan da can din to duka nan ce ta haife su yanzu wancan sabon gurin na can shi ne sai muka mayar da wa'anda nan da sati biyu ko uku za su daina kwai in ka ba da umarni duk sai a gaya wa masu siya su zo su siya kawai shi kenan sai kuma mu zuba sababbi a na ba da umuri ai <laughs> komai ya kyau Allah da gaske ne akwai wayanda muka siyo daga can gonar ota ta Obasanjo na gaya maka dama na ce na yi oda haka to guda dubu ne da ɗari uku mun zuba su a can yanzu su za mu fara reno a hankali tukunna ba shine ka ce min a baka a aika maka da kuɗi ta banki ba su ne wayannan din ba su ne a gida na zo maka da biro da takarda muka yi lissafi dalla dalla ba har ka ce in gaya maka rubuta eh shine yawwa to su ne ah, mm, ma magaji dan kai dade ina son a kawo min dawakai kaman guda shida a gidan to ha ba alaji me zaki da dawakai kai da kake kan rai na ka ina hawan doki kai taska me yake damun ka ne baka san cewa ko da eh, lokacin sallah in yayi eh, eh, zan iya hawa ba ya alhaji ni ba wani abu na ce ba amma dai gani ne ina laifin ka sai ɗaya ma in ma hawan za ka yi akalla ka sanar dai ai wani abu ma ƴaƴan ka samu shi ba wai a ce kai kadai baka ka ba ki guda alhaji duk laifin ka ne da ka kyale taska yake shiga cikin al'amuran da babu ruwansa kai baka sani ba cewa dukiya maganar mai ita take ji to in ba a sai dokin ba sai ka gaya mu abin da za a siya zuwa za a yi abin ne a rami kana ji eh taska kana ji ko dukiya maganan mai ita take ji dama shawara ce na bayar kuma wance lalle abu ba ina jin ina fatan ka gane to a yi haƙuri tuba nake ba zan sake magana ba to kada ka sake sa bakinka a irin wannan magana ba na so ma magaji ya alhaji. ina buƙatar jimina kamar guda arba'in a gidan nan to alhaji. eh wani irin jimina kuma alaji jimina guda arba'in gidan zu zaka buɗe taska kada in sake jin bakinka idan muna magana da shi wai kai me yake damun ka ne to ina fatan kana jina ina fatan kana jina to ga matsala na alhaji kaga abin da nake gaya ma ka mutanen nan sai da suka ɗaɗɗago jiki suka biyo ka su ƙara ɗaga maka hankali kaga rubu rubu da jakunkuna sai ka ce 'yan gudun hijira don Allah da dai baba ka yafe mana duk da iyayenka baba ji don Allah ka sa ka sa baki wallahi ban da fara da wannan zomo wala? kai da Allah ka mu shiru eh, eh. ku faɗa abin da ya kawo ku ku juya ku Alhaji, ko dai baka haife su ba suka ce dan Allah dan annabi ai sai ai hakuri a saurare su yawa Allah ya rufa maka asiri Allah ya ƙara maka martaba ubangiji ya sa karama ka ta ƙari a jikin mahaifinmu tunda na fuskaci kafi ba a wajen mahaifinmu na gode alhaji ya kamata a ɗan keɓe da su ko da wajen filin can domin alama ta nuna cewa abin da ya dame sun babba ne tunda har ka ga sun biyo kana to ku gode wa Allah alhaji amince da zuwanku ku tashi aka ce da Allah an ce ku tashi ku tafi Eh ku jira shi. Mu je Alhaji. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne malam Abdullahi alhikima shugaban cibiyar ba da magani na addinin Islama ta alhikima ne da lallai wannan cibiya ta ba da magani na addinin musulunci ta alhikima ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da samo ingantattun magunguna da suka dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wajen warkar da kowanne irin ciwo kowanne irin larura. Za mu yi amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar Adamawa garin Fulani da kuma al'ummar jihar Taraba da kuma al'ummar Gombe zan zo cikin garin ni da kaina zan kuma gudanar da aiki ni da kaina kuma ina roƙon Allah yanda ya sa albarka a hannuna idan na ɗau magani na bayar ake samun lafiya duk wanda zai same ni a garin Adamawa da izinin Allah ina sa rai zai samu lafiya zan yi aiki ɗaya ga watan shida zuwa bakwai ga watan shida ma'ana sati ɗaya mutanen Taraba mutanen Mubi mutanen Gombe za su iya samu na anan Jambutu bypass insha Allahu rabbi haka zalika mutanen da suke cikin garin maiduguri birnin shehu zan yi aiki a cikin garin maiduguri da mutanen da suke makwabtaka da maiduguri zan yi aiki a maiduguri insha allahu ni da kaina ba yarana ba a nan ofis ɗina da yake gomari iya junction kusa da ofis na dstv kan hanyar da maturu zan fara aiki daga ranar goma ga watan shida zuwa goma sha bakwai ga watan shida zan yi aiki na sati ɗaya a cikin maiduguri bayan na baro adamawa saboda haka al'umma su yi amfani da wannan dama wajen samu na ni da kaina a cibiyata ta ba da magani na addinin musulunci wato alhikima a cikin garin maiduguri a lokacin da na faɗa da cikin adamawa a lokacin da na faɗa. Sharabiyar makarantar nan wata ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato M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 tashi alaji ah, eh, <laughs> kai da in bai bauta man bai daraja mahaifinsa ba ai yayi shirme to Allah ya muku albarka amin Allah ya muku albarka amin kai kai kai kai kai ai na lura ne bakin nan naka babu ya saba da zaki <laughs> ai ko baka sani ba eh. wani zamani can hmm. kafin na auri gyatumurka to na yi safarin lemo da ayaba da abarba can da ɗan um, gwangwaro na eh, nake zuwa kurmi na ɗebo su zuwa kano irin roka ta daɗin nan to inda na gode allah da allah ya sa aka auri gyatumar ta lokacin ba a safarar lemun aka aure ta ai to kuwa baka sani ba ta haka ne na samu kuɗi wanda na ɗan ijiye kuma har na biya kuɗin auren <laughs> ka ce babata ta yi martaba kenan <laughs> wani ashe baba an daɗe ana tara kuɗi <laughs> kai alhamdulillah Allah ubangiji ya saka maka da alheri haɓa yadu Allah haruna ƙibce zunɗe ya fice haramun ne bai kamata kana aiwatar da irin wannan abu ba kai zaidu na shiga hurumin ka shiga nawa kai ne fa shugaban fakewa da guzuma ka dinga harbar kansara? kai a ka kawai muna ɗaukar ka mutumin kirki mutumin arziki munafiki ne fa kai ko carbi da kake rike da shi ba fa addu'a kake ba kidaya kake yi karkare na min hankali mana ni me yasa baka da kunya ne ya zaka kalli yayin ka karin ga to yanzu ka kaddara ma ba ni da kunyar kai me haɗi na da kai babbar buƙatar ka ita ce ka haɗa mu da mahaifinmu shikenan hankalinka ya kwanta taska ne fa kai kaka ka san sa idan bai yi haka ba ai sai Allah ya tambaye shi to ni me laifi na ne yanzu mm kan nan da shi ka dinga sai a mesen da Allah ya je ka ka dinga shiga cikin maganan dangi ni ban yadda ba saboda ko shi taska amincacce na ne haka ne to na gan ku kun zo kuma na san akwai bukatu da kuka zo da shi eh haka ne to wai ma in tambaye ku idan kuka bar nan wace sana'a kuke son ku yi yawa yawa alhamdulillah in wato baba alhaji ni yanzu in Allah zai taimaka in samu kuɗi ai dai wani kiɗan kalangu da nake jelawa zan dan malam ji kan malam da kalangu tun yaushe zan jefar da shi ai <laughs> to ai in ta nan ne maganan neman eh, samun kuɗi a gurina ai babu <laughs> ka daina maganin cewa za a samu kuɗi a wurina eh, wannan ka janye ta yawwa yawwa to wani kuma sai ya ci gaba ni na zo iya kazance ni to baba ni kuma da nake kokarin Allah ya kawo min miji umuce in yi aure na eh zalli aure ke ce yake aure kai wannan zance naki da abin mamaki me naki saboda ke kin auri barawo kina tunanin wasu ba za su samu na kirki ba barawo shiga hankalinki ni ki ga wannan magana ki ta wani wai kai dalla dalla ku mana hiru dalla ko wani irin ka ne ba ku san me ya kawo mun tsohon nan bane ne amma yaya kana ji mun mutunci take da ne magana sai a ce miji na barawo kana ji fa to ba barawo ne barawo ne mana dai yaron duniya da nai ban taba zuwa wani gida gari ne sata ba iya zaman da ne a Legas ba inda bai shiga ba a Legas kuma in dawo gidan ubana ga arziki ga komai a ce ban dauki buhun shinkafa ba sai shi tume man kato sagala buhun a yi waje da shi duk gidan naka ka kasa mishi magana ai ya cika babban barawo ta faɗa dan fa barawo ne domin hassana kadi ba ko da baka zo a zauna da baban nan a bashi hakuri baba ka hakuri ko abin duk da ya biyo baya da muka yi na baya ya wuce ai mu zo muke ka yafe mana sai mu koma cikin gida mu ci gaba da zama gaskiya ne ayuba eh <laughs> to kun ga ke ya yarda kila yanzu ma mu tashi a ce mu je gidan mu je mu kwanta a soyo mana kaji da kwai kaza kuma a'a ba kaza a janya wannan kai kuma lamba ba da kake kwasan min abu ina ganin kana kana sa hannu kana kwasa kana zirawa bakinka kana kwasa kana zirawa bakinka to ban mun yafe maka ba dai, dan Allah kar ka samu kuɗi ka guje mini ka ji indiye a'a sabira in Allah ya taimako na sama wannan kudin dole na man fitar da ke kusan waje a gyara mini ke a saita wannan bakin <laughs> La la la la haba indiyana yanzu daman mara lafiya kake kallo na? A'a yanzu ma lafiyan ki kallo amma dai daga bayanin an kanki a karkace kamar banana. Ni dai ko me za ka ce ina kama da shi in dai za ka aure ni na yadda sai ka kai na a gyara ni. To ya kamata in kai ki Germany saboda an ce sun iya gyara mutane in kai ki a sa injiya miƙar da ke santal. <laughs> Allah sarki indiyana. <laughs> Sa girbir. <laughs> Na da kai masoyi ne na hakika. Sabira, sabira, sabirbir, I love you. <laughs> Mai. Wayo Allah indiyana. Kai ma I love you. Kai, kai, kai. Indiya ka kashe don Allah, don Allah ka kashe. Ni ma dan Allah yi mun waƙa soyayya. Ina son ki. na yi ba halin ki. Eh. wani dan ciki ne ya shigo walla in gaya maka jiki da suranki ke da Allah kan ba ta taki nake ba da Allah aikin banza a banza katilan tula ni zuba mu abinci da Allah ware ga yi nan ka zuba da kanka sai na zuba maka ke ni ke walawa ke ga nan banza a banza ba gaba ba baya ina ɗan gida ke ba ranki ce zaki mun dawa ai ni da kai ma duk ɗaya ne in gaya maka har gwara ma ni a gidan nan ai ni alhaji ya san da ni mm-hmm. to mm-hmm. eh, walla wani dan bakin ciki ne zai zo na ita kura mini kai ma ka san shi <laughs> Allah sarki ne na ina abincin nan ba zai ciwu ba wannan molalliyar da na ɗau abin da wasa gaba ɗaya yanzu abin matsini na yake ni yanda zan yi yawo ta billahi lazi na yawo ina mai yawo ba ina ya abu sabira ina kai wai wa Allah tsaya tsaya tsaya tsaya da Allah dakata min taska kai mun bayani da Allah yanda zan fahimce ka kamar yaya kuna zaman jira ba kai ka tabbatar min cewa akwai cash kuɗi a gidan gona ba? Eh tabbas akwai kuɗi hajiya amma muna ta neman inda ake zuba su ne. To haka zaka ce min amma ina nan ka bani ina ta faman zaman jira bari ka ji in faɗa maka wallahi kuɗin nan suna samuwa ni Saudiya zan tafi sai na je na ɗeba tension ɗin gidan nan sai na yi shekara guda sannan in dawo. Hajiya dama ashe baki taɓa zuwa Umara ba? Umara ai ni rabona da Umara tun ina amarya a gidan nan in faɗa maka da muka tafi tare da Alhaji. yanzu dai hajiya akwai wasu ɗakuna guda uku da wani sto ɗaya su muka zuba wa ido idan kuma abin ya ci tura to 'ya'yansa dai sun fara shawarar yadda za a yi kisa ni dai ba zan iya kashe alhaji ba amma idan ya mutuwan allah da annabi na fi kowa farin ciki yauwa to shikenan taska ka gane da allah ka ringa kula da alhaji yadda ya kamata kaji to shikenan za mu magana yauwa sarki mama na shi yasa nake son ki kina kulawa da baba sosai ai lokacin shan faransa ne yayi shine nace taska ya dama masa eh gaskiya ya kamata suna gona ne mama na i love you Hmm. Wato taska. alaji. A duk ayaran abin sha. Kama daga lemon kwalba, kunan zaki, zoɓo, lamurje, har ya zuwa ga burkutu. babu abu mai zaƙi mai garɗi mai daɗi kamar fura da nono haka ne gaskiya amma alhaji na ji kamar ka ambaci burkutu ka taɓa shan burkutu ne eh to na taɓa sha Abu sa laluri oh, Allah alhaji ƙwarai kuwa zamanin da zan auri gatumar indiya hmm. ba kan saurayi na ba kasan sarkai hmm. sukan tilasta mutum ko haka suka ringa bani har na sha ƙoƙo biyar ƙoƙo biyar kuma alhaji ba a san ba to nawa ne kokon Abin ba bai fi iya wannan ba fa girman wannan ƙwaryar eh ka shanye biyar kuma ba a san ranka ba to ito gaskiya ba a san ranka ba ne alaji. to na tambaye ka mana taska burkutu yanzu kai kana jin na yafe ma yaran nan su zo su ci gaba da zama da ni a gidana? To, to alaji in aka duba mugun hali na ‘ya'yanka da muguwan nufaƙa su azimu gwara su kara dan najeji amma kuma in aka duba dangantaka ta uba da 'ya'ya da jini kuma dole sai an yafe wani lokacin yaro yake gyaruwa a jikin iyaye sai a ce su daɗin amma ba dole ba ne haka to kenan kana jin na yafe musu to adalcin ka ne alaji in ka yafe in ka yafe musu adalcin ka ne za su ji daɗi su zauna a inuwar mahaifinsu to shi ke ya ka aji mm. sai ka zo ka tura ni in samun jindaɗa to wura ka ta ai eh, yawa yawa Bismillah. Ana gaya muku magana ba kwa fahimta ba kwa ganewa kuna bin maganganu irin wato na mushrikai, in matsafa wanda ba su san me ake ciki ba. Haba da Allah, wato ku na lura wato duk irin bayanan da nake a gidan nan ba kwa fahimta. Wato a irin wannan musabbabin hali ne idan kuna amfani da irin waannan maganganu wato zai ainihin wato ɗauke imanin ku. bi ma'ana za ku zama a tutan wato babu a ya zaidu don Allah tun da dai imanin mu za a ɗauki kawai kai ka fita daga cikin mu da gayo in dai magana ce ta kudin mashin ga ɗari hudu zan baka ka hau mashin mashin ɗin kuma da kake kokarin zaka siya mu a junan mu in kuɗin ya samu za mu har hada mu sai maka tsohon mashin da sabon da tsohon duk sai mu hada maka ka da shi wato lele ba haka al'amarin ike ba bi ma'ana abin da nake so ku fahimta shine wannan bige-bigen kasan da madaki ike yi da wannan wurin da wato ainihin wannan ɗan uwa yake kawo ba to bi ma'ana shi zai kautar da mu daga hanya wato bi ma'ana mu sauka a ɗariƙa daidaiciya mu koma karkace kai ɗan kaka dala kai mutane shiru ko so kake sa zai mm, mm, bazuka yi maka tatsan gwaliman mata ne ai kuwa lalle da ya taso in dai yadda mata na yi ma gwalima ana zauna kanta sai ta yi laushi da ya tatsu muna jan ka indiye yanzu kana jin na eh, a bar wannan magana duba wurin nan ka gani mhm. Mhm. ka gani gidan uku ko na gani to akwai kuɗi a gidan na ga ma guda biyu sun yi haka eh, eh. to kuɗin na nan adala a wani wuri suke nan haka to dakata indiye hmm? kaga mu yadda da wannan abin da kai tunda na ga wasu guda biyu sun yi haka mm-hmm. kaga haske kenan kuɗin nan akwai su tabbas tabbas a nan da ka nuna dan idan akwai su mu ɗiba da asuba ma mu fice mu tafiya mu amma hmm. kaga nan gidan gona ne haka ne wallahi wallahi in muka je muka bincika ba kuɗin nan indiya ba mu san ka ba akwai wallahi bugun gafiya za mu yi maka akwai um ya dan kwambo in haka ne ni na yadda da abin da indi ya faɗa saboda madaki ya kira hajiya ya tabbatar mata dukiyar nan tana cikin gidan nan yau ga indi ya zube wuri ya baje jininmu ne dan uwanmu ne ya tabbatar cewar suna gidan nan tuwar kajami za a yi kaga wanda ta san gaskiya haka ne <laughs> eh. wato maganganun ne yake fitowa daga bakin makaryata haba malam zaidu kai yanzu in ka san ba za ka iya harkar nan ba ka haɗa ina ka ina ka ka haɗa kai nan saboda menene indiya ya faɗa daki ya faɗa taka kake so mu haƙura mu ji ba wannan magana ka haɗa ina ka ina ka kai nan wato ni ba zan yadda ne a ci gaba da ƙulimboto a gidan nan ba ba zan yadda da maganan ka ba kuma ba zan yadda da maganan wancan makaryaci ba ina fata an fahimta a matsayin ka nawa to ba kai ba idan ba ka yarda da maganan shi ba wannan maganan gado na ne Kai, lalla ku kyale mu Allah Dan Allah ku bari ga babban matsalar mu saboda Allah wannan. Eh, baba ji barka da mutuwa. yawa Na gajiya. Madalla. Ana ta dan zazzagawa ba? Eh, ina kewayawa saboda kaza tana buƙatar kulawa. nan kuma baya yaran gari 'yan makarantar nan ta kwana suna haurowa su mana dan sace-sace ni ca nake ma su ne da na ji ku kuma kaga gaskiya ne duk wanda ya ya dauki kayan mu nan ba tare da mun yafe mishi ba kaga wuta balbal Da kaya na magada ne kuma duk ga mutsayi ko kuwa to me ya kawo magana gado ai kwa bari dai ya mutu sannan ya zama naku sarakan gado yanzu nasa ne eh haka ne mu ma fa ba fata muke mahaifin namu ya mutu ba ai mu bude mu Allah ta ƙara matsawancin kwana ya ta ƙara matsawancin kwana mu kuma mai ta zuwa muna daraja shi muna girba mashin muna mishi bauta kamar yadda Allah ya ce mu ta musu mu taimaka musu yi mm, Allah ubangiji ya ba mu iko ba ku ce abin ba amin amin a baba magaji ba komai ka koma ka dan kwanta dan ka huta in dai maganar yara da suke haurowa ne duk yaron da ya hauro da zummar sata kafin ya karaso ƙasa ba na sauke kafaɗarsa ta riga shi zuwa. Haba bazuka, yara ne fa ƙanana, ƙuruciya ce ta sa su suke yi ba ɗorewa za su yi ba. Ni ma in na kama sun zuwa nake in kai su makaranta shugaban makaranta ya hukunta su ba wani abu nake musu ba tunda yara ne. Amma baban magaji, ka fa sani fa mugu ba yi da kaɗan. Shi ma yaro ɗin sai ya zabga maka tsiya. to in ku haka ne mu ma za mu yi yadda kashe ɗin. Ba akwai buƙatar dai a bi su a hankali idan an kama su barazana ake musu a ba su tsoro a rabu da su su tafi gobe ba za su dawo ba amma ai muka yi musu mummunan hukunci mun zama iri ɗaya haka an gama a'a in kun kama ku taso ni zan je dan rintsa din kamar yadda ka ce eh amin amin a je a dan rintsa amin amin Allah ya muku albarka amin amin nagode amin amin ba shi da mm. yawa yanzu fa dama ta zo eh. dai ta inda muka ga dama a cikin lungun nan shiga za mu dinga ware kofa mana mashi shiga gafiya masha Allah ai karyan karyan wofi yanzu na ka na yi magana kuɗi ashe kuma malamai na so kuɗi kai ai na yi magana kuna ce karya kai hmm? indi hmm? shi fa buri yana kama da mutum ba dai malami ba ne tare muke ba ranga maganan nan ƙasa ƙasa tsohon nan baban inda ka san dan kurege haka yake da baya bacci kamar kunnen maciji wallahi baya bacci sai iji magana iska ta kai mai kaga ya fito da cocila wallahi kunne ne da shi kaban na maciji munafukan Allah ta'ala munafukai shine aka zo na aka yi kungiya ake mutum ba ni kaban kunya yayi dan kwambo wallahi da girman ka da komai gotse gotse da kai kuka bani ina ta nayi han na saki baki ina bacci da ba dan dan albarka taska da ita so ni ba sai dai kawai ga kawai kun ebi kuɗi kun je kun yi watan da babu ni amma ke ba karama mahaukaciya ba ce ke a mahaukata ma ta ƙarshe ce duk wannan wahalar da muke fa kokarin mu a san hanyar da za a samu kuɗin a ba kowa hakinsa kowa ya ɗauki nashi ya kama gaban shi za ki zo ki ma mutane wani hauka shi taskan in ba dan mun tsaya kai da fata ba da yanzu bai shiga wahala ba taskan da ya je kira ki shi ma sai je mu sai je zai shiga gaba a kira sallah kalas gaskiya ne mu je to a kunna wuta man kai kunna wuta Allahu akbar to sallar gawa ita ake da takalma to amma ku ba ku buƙatar ladan jam'in ne Thank you. <laughs> na qadiran wa da man shawu yalla mai saka cuta mai da ai, mai rufe wani kusa mai na rega mai saman da gashi bari ba gwani ba kaji ko da gwani Allah yayi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Falal Abubakar shugaban kamfanin Dorai Films ah, to zan ce director kuma producer actor eh to actor ba wai acting sosai ba za mu ce part time acting saboda acting mun tsince shi ne akan hanya <laughs> wani lokacin na ce wa kai na acting na kan yi dariya gaskiya dalili yanda abin ya riski ya riske ni islaki kamar mutum ne ya tafi hakan koza garin neman koza kuma sai Allah ya sa ya riski gola hanya to kusan haka za mu ce Ah, da farko ne wa masu kallon mu albishir wanda suke bibiya wannan channel ta dorai fim cewa akwai fim din mu gidan badamasi fim ne da yake na barkwanci da nishadi da faranta rai to kusan mafi yawan mutane sun fi kallon sa a talabishin wato arewa 24 to alhamdulillah akwai wasu sanai, ko kuma ce akwai wasu abubuwa da zai gani a can ba zai gani a nan ba kariya kake daga iraki ka taho nan nake so ya fara auna dakunan yan wasa bibi zan mutu da san ba da wuyo ai daya kuma suna sinasinai da ba samu shiga a wancan talabishin ba shine za mu kawo wa ɗan kallo su saboda nishaɗi da yake ciki da abin dariya da yake ciki da farin ciki da yake ciki. Na yadda ka je ka auri gudidin amma ni gaskiya sai dai in muna tare da kai ba za mu rabu. Kin san da wanda sai ki ta wani kewaye kewaye. Muka tattara su guri ɗaya wajen awa biyu za mu kakkatsa su mu samu mu kawo 'yan kallo su domin su kalla. sinasinai da ba su samu shiga a talabishin ba wanda muna na ajiye da su kusan awa biyu marasa yadda za mu yi da su to shi sa muka yi tunanin bari mu yanke hukunci mu kawo 'yan kallo su dan girman Allah ka samu wanzami aske maka wannan gashin baki shi kananan arna da manyan arna suke jin tsoro muna godiya da bibiyar da ake kuma muna godiya da kauna da ake nuna mana da shawarwari da ake tura mana mun gode salamu alaikum